yanzu annabi yaya yana sallah sallah fa yake yi fa a cikin masallacin wannan kudus din suka kama suka danna kanshi suka goga wuka ke karki kar suka yanka iblis ya ce wallahi in kuka yadda jini sai ya taba kasa ku da zaman lafiya har abada suka tare jinin duk da waɗansu suna magana aka tare jinin aka tafi suka je suka ɗauki kan kuma suka je suka je suka kai ma hirandos wato sarki wanda yake wakilin wato na wato rumawa a wurin suka kai mishi zamanin annabi isa kenan da suka kai mishi bayan sun kai mishi yana kallon kan a wani ruwaya ibnu kasir ya ce yana kallon kan kawai sai ya faɗi kawai sai ya mutu matan ma tana kallon kan matan sarkin ita ma ta faɗi ta mutu yar sarkin ma tana kallon kan ta faɗi ta mutu sai wato makers sai suka ce oho ka kashe mana sarki to kai ma wallahi kai annabi zakariya ka yi addu'a ka kashe mana sarki to kai ma za mu kashe ka shine suke nemi annabi zakariyan wanted annabi ya zakariya shi ma ya falla da gudu suna bin shi suna bin shi yana gudu yana gudu kuma dattijo ne ya gaji sai bishiya wani sunan bishiya na gaya muku a wani karatu na sai ya buɗe bishiyan ya ce zo ka shiga jikina sai bishiyan ya buɗe kawai sai annabi Zakariya ya shiga cikin bishiyan to zai bishiyan yana rufewa sai ya rufe mayafinsa a waje iblis kuma ya bi iblis ya gan shi sai iblis suka zo suka suna ta nema ina yi ina yi sama yi ƙasa ne su gan shi ba sai iblis ya ce ni na ga inda yake ku zo nuna muku sai suka zo sai ya ce wannan ba shine mayafinsa ba a waje sai suka ce kwarai mayafinsa ne sai suka ce to za mu kona bishiyan ya ce a'a ku nemo zarto ku tsaga itacen in kun tsaga shi kun raba shi biyu ku yi gutsi-gutsi da itacen to kun gama da shi kaga annabawa nawa ga yaya ga annabi zakariya duk kashe shi aka yi ina fata an gane har annabi sallam ya tambaya to bari ku ji abun mamaki